أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد ‘Yan uwa masu kallo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da saduwa a wannan lokaci, insha Allahu ta'ala, a yanzu za mu tattauna akan gagaruman nasarori wanda gwamnatin jihar Zamfara ta samu bayan ta sanya wasu dokoki kwaya takwas waɗanda muka karanta muku su a wani shiri na musamman da muka gabatar muku a baya. Idan za ku iya tunawa mun kawo muku shiri cewa gwamnatin ta hana siyar da man fetur a gidajen mai da hannun 'yan bamburutu haka kuma ma gwamnatin ta hana yin goyo a kan mashin mai kafa biyu haka kuma ma gwamnatin ta takaita zirga-zirga a jihar da dai abubuwa waɗanda muka ambata muku to da ƙarshe kuma gwamnatin ta ɗauki mataki na ainihin wato ko katse a hanyoyin sadarwa wato hanyar kira ta layin waya ta yadda babu sabis kwata-kwata a kewayen a wato jihar zamfara da kewayenta wannan wani yunkuri ne da gwamnatin ta yi wajen ya taimaka wa jami'an tsaro a domin ganin sun dakile su waɗannan la'antattun 'yan ta'adda waɗanda suka buwayi al'ummar ta jihar zamfara bayan ɗaukar waɗannan matakai mun samu rahoto cewa ƙungiyar mafarauta wa wacce take haɗin gwiwa take da haɗin gwiwa da 'yan sanda sun ci nasarar kashe 'yan bindiga mutum ɗaya har mutum arba'in da takwas ko da bakwai haka rahotanni suka fito daga jaridun gwamnati da wasu jaridu masu zaman kansu sai dai kuma wasu daga cikin mazauna yankin sun ce akwai raɗe-raɗin cewa an kashe kimanin wato ko mutum tamanin ne da wani abin wato sun haura mutum arba'in da wani abu to wannan shine abin da ya wakana duk da yake an ce yan bandigar sun yi kokari sun kai martani a wani ƙauye kuma sun dan kakkashe mutane to amma dai an raunana su sosai a musu banna idan ya inganta cewa mutum tamanin aka kashe musu ko sama da haka babu shakka an ji musu rauni mai girman gaske to bayan waɗancan mafarauta sun kashe waɗancan 'yan bindiga sannan kuma sun dawo daga nima raja'u ila buyutihim salimin ghanimin mu'afawun suka dawo lami lafiya babu abin da ya same su na wata cuta a tare da ganimar mashina da suka ɗauko na waɗancan 'yan ta'adda sun ɗauko mashina da dayawa sun miƙa wa ainihin wata ko sun mika su zuwa ga ofishin jami'an tsaro wannan gagarumar nasara ce wacce aka fara samu bayan ɗaukar waɗancan matakai wanda gwamnatin jihar zamfara ta gindaya to sai gashi kuma a jiya mun samu wani rahoto mai daɗi wanda ya fi a kowane labari faranta rai a cikin 'yan kwanakin nan cewa rundunar jami'an tsaro sun kai farmaki akan wani sansani na a wato waɗannan 'yan bindiga waɗanda suka dabi yankin zamfara sokoto da sauransu kuma sun ci gagarumar nasara a kansu a inda suka kama sama da mutum 80 a raye wanda daga cikinsu an kama kasurgumin ɗan ta'addan nan mai suna bello turji gudde wanda jagora ne na waɗannan 'yan ta'adda. Jaridar Zamfara Online ta ruto cewa an kama kasungumin shugaban 'yan fashin daji wanda ya addabi jihohi hudu wanda ake masa lakabi da Bello Turji Gudde ya kashe mutane sama da guda dubu ɗaya bai mayar da rayukan mutane wani abu ba shine jagora a jihar Sokoto Katsina Zamfara da yankin Nijar. Allah ka ɗauki matakin gaggawa a kansu Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. To tabbas wannan nasara ce babba aka samu wanda yanzu haka wannan dan ta'adda yana hannu wanda ya sha ran jinanan mutane da dama kuma muna gani insha Allah ta'ala wannan mataki ne na farko na karya lagon dukkanin kungiyoyi na yan ta'adda don matukar an kama waɗannan manyan in Allah ya da sauran ba za su zo hannu da yake mutanen fa sai an yi taka tsantsan suna da hanyoyi da yawa da suke ɗaukar fansa ko kuma su yi garkuwa suna iya kama wani mai daraja a cikin mutane su ce suna so a sako wannan mutum a madadin wancan da aka dole gwamnati ta taka tsantsan ta ɗauki mataki na tsaro sama da da wannan shine zai taimaka wajen su kasa cin nasara wajen su kama wani wanda suke ganin za su iya garkuwa da shi ko wani adadi na mutane da za su iya garkuwa da su a madadin wannan shugaba nasu ko kuma mutane nasu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya zaunar mana a ƙasar mu Najeriya lafiya ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu wa sallallahu mabaraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh